بسم الله الرحمن الرحيم سركي مالك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من وإذا قرأ القرآن فاستعذوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لم ينادوا بالأجرات tarban masa tura bismillahir rahmanir rahim idan talaka na shahurin fa'adun haifar da tumurin wa kuzuhun wa mu wa tsardukan kula basadda فإذا وقاموا صلاة آتوا زكاة فكلوا سبيلهم inna laha gafurur rahim wa yanadun min shirki bidaraka fajruhu wa tasma kalam allah thumma abadjuha mana zalika bi annahum qawmun la ya'lamun كيف يكون من شركين عاد عند الله وعند رسوله إلا بالآهة عند الإسلام ومتطعمون قلوب تجيبون لهم إن الله يحب المتقين كيف إظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمانية أنفسهم عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون la yarkuna fihi illa wala zulmatan ulaika hum mutadun fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa tuwan kutidin wani mutum lati ne don ya lamu wa in daga su min ba da ahadin wadanu fili ne kun فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتقون ala tuqatiluna qauman yaghsulu hum wa mujra rasul muhammad rukum awwal mara ataka hum falla haqa an taka shawnuhum kuntum mu'minin qatluhum azumul la bi aydikum ويقدرون ينصركم عليه وشددون أمرهم wai da yabu gaza ko rubi wai turbin ya hawa da mun sha gaskiya wani hawa da mun haƙi an hasu bitin an kuta da ku wala ma ya an lahu da din da adumi ku wala ne ta yaru mun guru da la wala su ni yo ne wani ja wala da bi mun inda na ta mun ma kana rushin kina an ya mun masajidan lahi شاهدين على حضورهم بالكفر أولئك أعتدى تمرهم في النير هم كاذبون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله يوم الآخر وقام صلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فسيء أولئك يكونون مهتدين da zo da gare ni masha Allah kun ji karatu a ainihin wato su kasa ko alhaji alarama malam idris ga Allah mishi rahama haka an sa ka shiga a sauran ainihin wato wanda ya da su Allah ya kara musu lafiya kuma shi kara musu da su da yanzu za mu ce mu gabatar da mai karatu na gaba wanda shi ne jagorar turai wajen yin wa'azin alkur'ani a wannan ainihin a tsoron ƙarƙarar namu ga baki da har zuwa karatun sa ga baki da shi ne a shek alhaji mala ya dan suka zai ci gaba karatu yanzu wanda ya mushi baki shi ne a shek malam salihu ayin gada karama shi ne da cewar ta mushi baki yanzu su ke karatu su haka baki daga nesa na kusa mune kuma karatuwa na sa yadda kuma lafiya na sa kuma lafiya. Tsoron karama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 يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بهم بنيان مرصود وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم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 ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد الاستعاذة والبسملة أيها المسلمون فرحت اليوم فرحا بهذا اللقاء الذي وعدناه في هذا المكان قدوما مباركا أيها الإخوة في الإسلام فاليوم وصلنا قريبا من المحطة القادمة كي نقرأ كتاب الله الكريم يا أهل الحكومة المحلية ما التي في ولاية كتنا نقول لكم نحن طلاب لسنا بعلماء لكن واجب علينا أن نبحث في ديننا ونعرف بين الحلال والحرام ونفهم الفرق بين المسلم والكافر ما هو المسلم وما هو الكافر فالمسلم هو الذي يرضى بحكم الله تعالى ويحمد بكتابه ويقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم والكافر هو الذي يرضى بحكم رجل غير حكم الله تعالى ويعمل بكتاب غير كتاب الله ويقتدي بشخص دون محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لا تنسوا أنه يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يقول في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي قراءة إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولهذا أيها المسلمون اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تقتدوا برجل دونه ولا تقتدوا بمالك ولا بشافي ولا بأحمد بن حنبل ولا بأبي حنيفة فخذوا من حيث أخذوا وكذلك لا تقتدوا بشك عبد القادر ولا بشك أحمد تجاني ولا بشك إبراهيم الكولهي ولا بشك أبي بكر محمود الجني ولا بآيات الله قائل ولا بمحمد مروى الذي يسمونه بميتسين وأيضا لا تقتدوا بإزالة أو طريقة أو شيئة أو قال قاتل إذا كنت مسلما مؤمنا عاقلا زكيا كاملا خذ القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله نحن نقص عليك أحسن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن القصص هنا جمع قصة أصله من قص الخبر إذا تتبعه وإنما سميت الحكاية قصة لأن الذي يقص الحديث يذكره شيئا فشيئا نعم فهذه الآية موجودة في سورة يوسف وموضوعها الرئيسي العقيدة وما يقوم عليها في حياة الناس من روابط الأخوة والأسرة والنظم الاجتماعية وما يتعلق بذلك وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما لاقاه من أذى الأقارب والأبائب وقصة يوسف أحسن القصص لما فيها من الحكم والنكت وسير الملوك والممالك والعلماء ومكر النساء والصبر على الأذى والتجاوز عنه أحسن التجاوز وغير ذلك من القواعد الشرعية وبما يفهم على هذه الآية كل قصة دينية بعد القرآن فهي قصة مكذوبة انظر أيها السامي أو كل قارئ صالح للفهم قصة وجدت في تفسير الشيخ أبي بكر محمود الجوني المسمى برد الأذهان إلى معاني القرآن في تفسير في تفسير هاتين الايتين وان جهنم لموعدهم وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم كل باب منهم لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي من اتبعك يا إبليس معك لها سبعة أبواب أي أقباب لكل باب منهم جزء مقسوم أول الأقباب جهنم ثم نزل ثم الهطمة ثم السعيرة ثم سقرة ثم الجهيمة ثم الهاوية ولكل دركة قوم يسكنونها والمعنى الله يجزو أتباع إبليس سبعة أجزاء لأن مراتب الكفر مختلفة قال الضحاك في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يؤذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها وفي الثانية النصارى وفي الثالثة اليهود وفي الرابعة السابعون وفي الخامسة المجوس وفي السادسة أهل الشرك وفي السابعة المنافقون فهذا مما لا تعويل عليه لما مداره رواية اليهود مع ما فيه من مخالفة لأدلة العقل والنقل محل الشاهد هنا عند قوله سيدخل المسلمون جهنم يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها kaifa yakunu haza Allahu yakunu fi kitabihi karim inna a'tadna jahannama lil kafirin inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula lam yaqul lil muslimin nuzula أيها الإخوة هذه القصة ليس لها مهل في دين الإسلام فإنها من القصص الهدامة للعقيدة الإسلامية التي وضعها اليهود أعاذنا الله وأجارنا من هؤلاء العلماء هم علماء السوء الذين كذبوا على الله ورسوله يا أمة محمد تنبهوا وعلى هذا نفهم أن هؤلاء العلماء ليسوا بمسلمين ولكنهم أصنام الذين يبدلون دين الله ومعاني القرآن أجب عن الأسئلة الآتية إن كنت أستاذا كاملا هل يمكن لمسلم أن يعبد إلها غير الله؟ وهل يمكن لمسلم أن يقتدي برجل دون محمد صلى الله عليه وسلم هل يمكن لمسلم أن يرضى بدين غير دين الإسلام والجواب لا يمكن أبدا إذا كان الأمر هكذا فما بالك برجل الذي يقول أنا شيعي أو إزالي أو طريقي أو تسليمي أو يهودي أو نصراني فهذا لا بد أن يكون ليس بمسلم أليس الأمر كذلك؟ والمفهوم هنا ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في العجرة من الكاسرين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Waman yabtagi rairar islami dinan, duk wanda ya nemi wani musulunci ya zame masa addini, to ba wai an ce ba zai iya yi Matsalai shi ne falai yi ƙubala ne, ba za a amsa mashi ba. Kamar ka je Kano sayan mota sai an gama sallama maka sai ka ce a ɗauko ma jika bayan mota, da an buɗe sai a ga wuri ne kuɗi irin na da. kaga an yi cinikin cinikin yayi kudin kuma akwai su matsala ba za a amsa ba ne saboda haka in kai addini da sunan kungiyar izana ko ɗariƙa ko shi a lallai kayi kuma sunan abun a wurin ka addini in ka je lahira falai yuqbala minhu aka ce ba za a amsa ba saboda haka ya al'umma a yau gashi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan rana ta asaba 21 ga watan sha biyu miladiyan annabi isa alaihi salatu wasalam malaman tarihi suka ce 2010 wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu hijirar annabi muhammad alaihi salatu wasalam shekara 1435 yau allah ya yadda mu sauke wannan alkawari da muka ɗauka na wannan karatu mai take gumakan zamani kamar yadda bayan wa'azuzzuka da muke yi gari gari unguwa unguwa wanda ba za mu iya kirgewa ba kun san akwai wa'azi da muke yi waɗanda suke da take kuma masu taken nan goma goma muke ɗauka in muka yi wa'azi mai take muka ɗauko guda goma sai mun ƙare kuma mu ƙara ɗauko wasu kamar yadda mun gama goma yau wata goman ce za mu fara kasan muna da wa'azin da muka yi mai take goron sallah wanda shi mun yi magana ne zalla akan ƙungiya in ka saurare shi sai dai in ba dan Allah kake addinin ba za ka gane ƙungiya magana banza sannan mun yi kuma wa'azi mai suna waiwaye adon tafiya wanda mun yi ne akan magana gyaran zuciya don a samu aje aljanna wa'azi na uku kuma mun yi wa'azi akan maciya doki mai taken haka wanda yawanci an fi sa masa wa'azin dankama haka suka rubuta sannan mun yi tasirin ilimi a rayuwa wanda shi kuma yana magana akan mahimmancin ilimin addini da na zamani kuma mun yi gaskiya da amana wanda yana magana akan mahimmancin rike gaskiya da mahimmancin biyan bashi da mahimmancin riƙe amana kuma mun yi wa'azi mai suna tsarabar makka wanda muka yi magana akan inda Allah ya raɗa mana sunan addini ba mu ake nema mu raɗa sunan addini ba kuma a na bakwai mun yi wa'azi mai sunan tuna baya wanda aka yi shi kofar gidan alhaji malam rana ya ce kuma sannan akwai wa'azi na takwas wanda muka yi mai taken wuya ba ta kisa sai dai ta sa bawa karamin wuya wanda shi kuma an yi shi akan kamu da aka yi mana na wata goma aka ɗaure wanda kuma wannan bai sa mun daina kira kan hanyar Allah ba bi izinin lahi sannan kuma mun yi wa'azi na tara mai suna komi da ruwanka komi da ruwanka nan kuma shine muka kawo waɗannan littattafan ga su a gabanmu waɗanda aka buɗe kowa ya gane matsayinsu cewa ba su da alaƙa da addinin musulunci sannan kuma in ba a manta ba a na goma mun yi wa'azi mai suna mai da raddi wanda shi mai da raddi din nan mun yi ne akan wasu waɗanda suka je misunan garin da suka je mali suka yi wa'azi wai sunan wa'azin jemagu biyu wai jemagen farko dan rika na biyu kuma wanda ya ce sai ƙur'ani to akwai wa'azin mai da raddi in ka saurara mun mai da masu raddi akan wannan to wannan su ne wa'azuzzuka masu take guda goma to yanzu bayan mun kare waccan goma shine kuma ga wata goman mun sa gaba da ikon Allah cikin goma ne yau za mu yi ɗaya shine gumakan zamani duk ranar da za mu yi sauran kuma za mu sanar da jama'a wanda zai biyo bayan gumakan zamanin nan in za mu yi shi za ku ji sanarwar shi nan gaba sunan shi gizo da koki gizo buhari koki musulun daga nan kuma wanda zai biyo bayan shi shine hattara maza shi kuma za mu yi a kan mazan da ba sa kyautatawa matansu za kuma mu yi hattara mata shi kuma za mu yi a kan matan da ba sa kyautatawa mazansu daga nan kuma za mu yi mi sannan za mu yi wato ana wata ga wata mine ne ana wata ga wata ana magana a kan wa'azi a ban littafi a kama ƙur'ani an wuce wa'azin magana kiɗa da waƙa ana ta yi to amma yanzu maganar da ake sai kuma yanzu wani bala'i ya fadawa matalauta wai in in hidimar biki ta same ka in baka da kudin dauko makaɗi sai a kira wani abu sunan shi dj yake dj sai a je a sama matan aure memory na kiɗi tunda kai maciyaci ne baka da kudin dauko mawakin sai a zo a yi tarawa gidanka to shine ana wata ga wata su ma za mu yi masu zaman kansu sunan wa'azin kenan sai nan sannan kuma akwai wa'azi na gabacin in tafiya ce tafiya na shida shine wawan zama malaman littafi sun yi wawan zama mu kuma mun leƙa dole mu haɗi dole mu haɗi shi kuma sunan shi wawan zama wanda karan leƙa to shi ma sai nan gaba za a yi shi sannan kuma idan tafiya ta yi tafiya muna da wanda za mu yi shure-shure bai hana mutuwa shi kuma za mu yi shi a kan 'yan ƙungiya masu kafa ƙungiyar izala ko ɗarika ko shiya ko wani abu za mu yi shi saboda mun ji suna yawo unguwa-unguwa yanzu suna maida mana raddi wai duk ba su yada addini ba sai yanzu yanzu ne suke mai da raddi ga mabiya qur'ani to ba mu da lokacinsu sun dai yi mana tambayoyi mun ba su kuma ansa sannan a cikin maganarsu suka ce ai duk ma mutumin duniya ya yi kokari ya nemi karatun littattafan nan saboda lahira da su za a yi shari'a suka kawo hujja suka ce shine wai suka kawo hujja suka ce ikira ake ta baka lahira ce za a yi karanta littafin ka saboda haka waɗannan littattafan ne wai suka wa da sauransu muka ce a'a wannan kuma jahilcin tun da aka yi duniya muka mu tabbace shi sai dai in matsalar rashin ilimi amma ikira ake ta baka kam ai mun yi ta iqra'an nan fa iqra'a fi'il al-amri ne ma mabniun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta kitaba kuwa mafa'ulun bihi mansuban ne bil fathati zahirati ala al-akim wa huwa mudafun كادن دم والكاف ضمير متصل مبني على ala الضم fi محل جر مضاف اليه babu magana ka ce wani littafi za a yi magana shi kuma bayan ƙur'ani wannan mun ba ku amsa a cikin littafin ku wanda a cikin kasar da muka yi sunansa wa ummiya dalilin wa ummiyan kuma sun tambaye mu fassarar wa ummiya ne tunda mun ce sai qur'ani ba a iya gano fassarar wa ummiya haini min dunilla sai an je wajen hadisi to ka je ka nemi kasar din da muka baku sunansa wa ummiya mun yi bayani akan wa ummiya ba sai an je ko ina ya zo a tura masa to sannan kuma bayan mun yi shure shure bai hana mutuwa mi zamu yi zamu yi angulu da kan zabo an angulu da kan zabo akwai waɗanda sun yi ƙarya sun ce ƙura'ani suke bi suna da awakama ƙura'ani amma kuma ba musulmin kirki ba sun raɗe da ƙura'ani don su yi mana sharri to gudu da kan zabo za mu fiddo su dara da ranar gaba su ma kowa ya gasu sannan kuma can in tafiya ce tafiya fa a na tara za mu yi kai da kaya dun mallakan mine dun mallaka wuya ne shi kuma akan jagorori in dai Allah ya ɗaga ka kai qur'ani kace kuma Allah ya daga daraja ka to kowa na ne kawai ba maganar matsala ta samu wani kace ai ba nan makaranta yayi karatu ba ai tunda ya ce qur'ani magana ta kare na goma kuma shi ne in mun kai ƙarshen shi sunan shi ja ya faɗo ja ya ɗauka shi kuma ga kiristocin da suke zuwa suna musulunta hannun yan izala da hannun yan ɗariƙa shi kuma sunansa ja ya faɗo ja ya ɗauka magana ta tabbatar ta na goron bukawa kenan da ikon Allah Allah ga bata malam wani zai ce to <laughs> wani zai ce ai in aka yi wannan goma ai shi kenan magana ta kare ai suna nan dab da dab in suka kare ma wasu ai abin daga Allah ne wasu za a kara daukowa akwai kara da kiyashi yana nan daukan mara sani shi kuma littattafan nan ne za mu magana kansu ɗaya bayan ɗaya. sannan kuma akwai kumburi ga doki sakiya ga rakumi shi kuma ga malaman da suke zuwa suna mana sharri wurin hukuma ana kama alhali su suka kirkiro sabon addini fa waye sai ce qur'ani sabo ne amma sai suke su ce wai mun kirkiro sabon addini sai a je a yi mana sharri su ma za mu tona su sai nan gaba sunan shi kumburi ga doki sakiya ga rakumi sannan kuma sai siyasa ta kankama nan gaba shi kuma muna da siyasa akwai wata jam'iyya kowa bai san ta ba kuma bai san sunanta ba kuma ni na san akwai ta sunanta cda kuma jam'iyya ce ta malamai amma kai tun da sibeli ne baka san cda ba cdin nan ci ne didin kuma da ne a din kuma addini ne ci da addini cda sanin gaba sai siyasa ta kankama malamai ne suna zanne wai jagorancin addini suke yi da wani ɗan siyasa ya je ya miƙa musu kuɗi to dandalin wa'azinsu kuma ya koma dandalin kamfe in ba ka zaɓi wannan da ya bashi kuɗi ba sai ya kafirta ka duk duniya to in siyasa ta kankama za ku ji irin malaman wa'azinsu ya koma kamfe kawai to don haka shi ma jam'iyya ce ta hukuma da mai sunanta cda ci da addini za mu yi magana ta shi ma sai siyasa ta kankama to yau dai kada mu sabka a inda muke sunan wa'azinmu na yau shine gumakan zamani to gumakan nan da ake magana wani da an magana gunki dole ya nazari mine ne gumakan zamani sai mu bincike Allah shi zai mana bayanin su yanzu dai ga alamomi nan muna gani muna ganin jama'a suna yawo da hoton mushe a jikin motocinsu wani kuma ga hoton mushe jikin keke na fesa wani kuma ga hoton mushe ga wuya wani kuma jikin waya sama ga hoton mushe to ala ta malam ka tambayi 'yan siyasa sun liƙa masu ran ma ba su yi masa amfanin komi ba yawancinsu to ina ga kai da ka liƙa mushe kuma wani amfani mushe zai maka saboda haka kaga kungiya da ita dama da kungiyar izala da ɗariƙa da shi'a da duk wata kungiya da ka sani ba su da alaƙa da musulunci don musuluncin an sa mana sunansa ne tun kan mu zo ba mu za mu sa kuma mai sana'ar ɗori in zai yi ɗori dama sai yayi yi haƙuri da kukan wanda ya kare dama a lokacin da ka zo za ka ɗora mutum ya kare dole ne ko ya zage ka ko ma ya cije ka amma ba kin shi kake yi ba so kake ya taka kai ya dangi shi ya tai daidai da kowa to haka tunda mutanen nan addinin littattafan nan shi suka tashi suka sani to dole in za ka yi masu gyara sai ka yi haƙuri da share-sharensu kuma karka ka yi zaton wa'azin nan da muke ana yi ne wai nan gaba kwata-kwata ƙungiyoyi za su ƙare littattafai su ƙare ya zama sauran ƙur'ani kaɗai ba sauran littafi ko ƙwara ɗaya bai yiwuwa ai sharri ne wanda aka yi shi aka rufe kamar uba ne wanda ya zo mutuwa gidan haya yake ba gidan shi ba ne amma sai ya tara 'ya'yan shi ya ce to wannan gida da nake ciki na wuni kuma ya rubuta takarda ya sa hannu ya aje takarda ya ce gata to uban nan kuma sai ya kwanta ya mutu kuma ga 'ya'yan nan da yawa shin yaya kake tsammani rikici bai faru ba to malaman da suka rubuta littattafan sun rubuta sun ce na annabi ne na addini ne kuma sun kwanta sun mutu kuma ga almajiransu sun rike yau da Allah ya sa malaman nan na littattafai suna raye waɗanda suka rubuta duka in muka je muka mace su ga bango dole su ce kai wannan abin hukariya ne to sun riga sun mutu kuma su hadisan da aka rubuta din duk duniyan nan ba wanda ya isa ya yi aiki da hadisi zaman ka lahiya ma ka karyata su na farko a cikin hadisan nan ga su a gabanmu an hana dariya duk wanda ya dariya a hadisi da wuta ne kuma an ce duk gidan da ake yawan cin nama to Allah na hushi da wannan gidan a cikin hadisi kuma a cikin hadisin an ce duk gidan da yake da hoto ko kare to mala'ikun rahama ba su zuwa wurin ka duba cikin hadisan kama je ka diba kowane littafi babban hadisi ka je ka diba ma ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum ta'alifu al-imam burhan al islami zarnuji talmizu sahibul hidaya shafi na 22 yace la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalbun aw suratun <laughs> yace mala'ikun rahama ba su shiga gidan da yake da hoto ko kare to ka je ka diba to gashi kuma a passport ala gafata malam bai wa yanzu ka je makka sai an hoto bai wa kowace ƙasa ka je malaman ba su zuwa makka dan mi aka yi masu hoto baka isa kai ajiya banki ba sai ka ba da hotonka dan mi kuma ka ɗauki hoto kuma suna yi bai wa a ɗauke ka aikin gwamnati sai ka kai hotunanka dan mi suke yi kai karewa da na ce ma ba mai iya aiki da hadisi duniya shin kuɗin da ke hannunmu yanzu akwai kuɗin da bai da hoton mutum to malamin in dai za ka yi aiki da hadisi sai ka tara kuɗin ka kone kuma ka ka ƙara riƙe kuɗi kuma shi mai wannan littafi wanda na karanta yanzu ya ce littattafan da za ku rika aiki da su daga kan shi ya ce ku ƙara amfani da wani littafi da ya rubuta nashi sai ya ce to na hore ku ku rika aiki da tsakin littattafai da waɗanda za a yi nan gaba ya ce wa ya taru na atika dunan hudasa ya ce ƙalu alaikun bil atiki wa iyakun da hudasa mai littattafai ya ce to na hore ku da tsoffin littattafai daga nan gaba ka ku ƙara yadda da wani shi ne a magana hoto din da na rutse wani malami kuma Allah ya sa shi ma ya san larabci gwargwado kuma tare da shi muka yi kungiyoyin ka san ni kungiya ɗaya ne ta ɗarika malami Musa da Risala ɗan uwana da ya tashi yanzu shi ne wanda ya yi ɗariƙan ya dawo ya yi izala to ni Allah ya sa dama ban shige ta dama mu mayan mu kan ɗarika ne muna ganin izala ba gaskiya bane ɗariƙa ne gaskiya shi kuma da yana ganin da ya yi ɗariƙa ya bari ya dawo izala to kaga mu wawan zaman muka fara lekawa yanzu da muka dawo nan dole mu magana to shine da na rutse wani malami akan magana hoton nan nace gaskiya malam bai kamata ka rika rike kuɗi ba tunda an ce duk gidan da yake da hoto mala'ikun rahama ba su shiga wai shine sai zai ma lauya ya kwana sai ce a'a ai hoto na sassaƙa ake nufi banda na ɗauka da kyamara sai na ce to alhamdulillah tun da Allah ya sa kayi larabci gwargwado na ce ai ƙur'anin arabiyan ne ƙur'ani larabci ne to kuma sannan shi larabcin kuma yare ne waɗanda suka yi shi suna da littattafan larabcin na ce ka dubo wato durusun lugatil arabiyyati li ghairi nadiqina biha nace ka dauko wanda aka buga a Libya ko ma wanda aka yi a Madina shine karin larabci kurewa na ce ka je ka duba juz'ul awwal juz'i na farko a cikin darasi na biyar shafi na talatin da ɗaya tamrini na takwas ya ce ikra'il misal al'ati sun makawin as'ilatan mislahu mushiran ila suwar italiya ya ce ai magana hoto ya ce hoto wannan na kyamara shi ake magana hoto na ce ko juz'i na biyu ka duba ka je ka duba a cikin jirgi na biyu wallafar madina ɗin inda aka ce aljinu sani aka ce addarsun rabi cikin hukuncin zu shafi na hamsin da biyar ya ce almajallatu za tu suwarin mulawwana ya ce hoto dai wannan mai launi shi ake magana wanda ake kyamar shi na ce sannan kuma kadima cikin da jadida nan ma an ce na wannan darasin ya ce suratun din nan shine mufuratinsa jam'insa kuma suwarin in kuma abun nan hoto na sassaƙa ne ai sunan shi timsal jam'in shi tamasi da na tsare shi kuma shi kenan sai na rufe shi kuma sai ya zuru ya ce to gaskiya nan kam an dan samu matsala to ai addini yan uwa tun da ba naka bane dole mai shi ya gaya ma yadda za ka yi kana zanne kai tela ne sai aka kawo dinki dole ka tambayi mai dinkin jamfa za a yi ko riga da wando gajeren hannu ko dogo to kai din nan halittar ka aka yi aka yi ka sai Allah ya kawo addini dole ka jira ka ce to Allah ya ake yi amma in dai kai ka sa sunan to ai duk annabawa akan wannan ne suka jayayya da al'umma ka kirkiri abu ka sa mai suna ka ce mai addini haka ai suka ce ma annabi hudu qalu aji'tana li na'budallaha wa qalu aji'tana li na'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una fadina bima ta'iduna in kunta min sadiqin قال قد وقع عليكم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني أتجادلونني بأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان to annabi hudu ma kafin mu zo jidalin da ya da jama'a kenan ya nuna masu magana Allah ya masu kwatance ya ce masu shi yanzu atujadiluna na iya lunani, yanzu za ku yi mani jayayya fi asma'in a cikin sunaye wanda an muha antum wa aba'ukum wanda ku da ubanninku ku kuka sama abin suna yanzu saboda Allah wa ya sa sunan izala mutane wa ya sa sunan ɗariƙa wa ya sa sunan shi'a wa ya sa sunan ƙawa'idi da akdari da buhari da muslim to shi kuma ƙur'ani daga wa aka same shi nahanu na ƙusu alaika nahanu na ƙusu alaika a sanar su bi ma abuwa ilaika hazar ka ji sunan shi daga allah sunan ya zo hazal ƙur'ana wannan ƙur'ani to shi Allah ya sa sunan su kuma wancan ku kuka sa sunan duk annabawa in ka ji suna jidali da jama'a akan sunaye ne wanda su mutanen suka kirkiro ko Yusufa ma abin da ya magana da mutane kenan ya ce masu mata abuduna min duni mata abuduna min duni illa asma an antum an الله hukumu. من سلطان إن Amara. إن الحكم إلا لله أمر أمر ألا تعبدوا al-qayyim. la ya'lamu. To ko Yusufa jayayyar da yadda al'umma ki ne ce babu abin da kuke kira koma bayan na Allah sai dai sunaye ne wanda ku kuka sa sunan da kanku amma shi hukunci ilil hukumu illa lillah hukunci ba na kowa bane kawai na Allah ne amara shi kuma Allah ya yi umarni Allah ta abudu kar ku motawa kowa illa ku sai dai shi Muhammad ma da yazo ya ce in hiya illa asma'un sam ya illa asma'un sammaytuha antum abakum ma anzala Allahu min sultan kaji shi ma Muhammad abin da yazo kan shi kenan akan ka sama abu suna kuma ka ce addini da haka addini na Allah daga Allah yake kuma na Allah ne ala lillahi ala lillahi khalis Allah yace ala ku saurara lillahi dinul khalis tsabtataccen addini na Allah ne kawai amma duk abin da kuka kira wannan zina ta da'una min duni wallazina tad'una min duni ka zo min duni wallazina zo min duni awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa to amma ka san matsalar da take faruwa ko can baya waɗanda suka yi bautar gunkin su ba su gamsu cewa gumakan Allah bane dan yanzu duk malamin duniya in ka tambaye shi akan malamansa zai ce mu fa mu ce alloli bane a hujja su cewa suke mana abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ba dan komi muke musu da'a da biyayya ba abinda muke so illa li yuqarribuna ila allahi muna so su kusantar da mu ne zuwa ga Allah zulfa kusanta irin ta daraja su suka san Allah muna so su ja mu ne su yi mana jagoranci to kaga waɗancan ma haka suka ce na yanzu ma kuma abin da suke faɗi kenan to mine ne gunki in aka ce gunki yana da bukata a gano mine ne gunki to ba mu za mu yi bayanin me gunki ba shi Allah da ya hana abautawa gunki shi zai mana bayani alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minun alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa tabuti wa yaqulu للذين الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أما منا سو أي حقوري أبيوم أهنكلي دلا دلا منا دكراتوا أولنا أبيوم أهنكلي دلا دلا ذا أتيتو بيبي تندك سكيا كانسا سيعنجل من كافري aka ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بكا baka ga wadanda بون ba يؤمنون بالجبت ba yuminuna إيمان da aljibt wa bagut waɗannan su ne asalin gumaka to menene jibt shi ne duk gunkin da zai zama shi ba shi ya sa ka bauta mai ba kawai ka sassaƙa shi ne a je ke bai magana bai san abin da ake ciki ba an yi shi da dutse ko ko an yi shi da komi wani irin abu aka yi shi to wannan abun shi ne ake kira aljibt to akwai kuma abbagut menene abbagut daga baga ne aka samu sunan menene baga ƙetare iyaka izhab ila fir'auna innahu li baga fir'auna ai ba sa saka bane mutum ne amma sai aka ce baga ya ƙetare iyaka to daga nan aka samu sunan abbagut duk wani abu mai motsi da zai baka doka ba ta Allah ba wannan shine bagut ya ƙetare ta Allah shine bagadin ya ƙetare iyaka ta Allah baka ji sadda ruwa ya ƙetare iyaka ba zamanin Nuhu aka ce inna lamma bagal ma'u ruwan ya ƙetare iyaka ne ai to shi ma mutum ga na Qur'ani shine nawa na Allah to da ya ƙetare shi gunki ne to duk wanda ya kai mashi hukunci yaya maganar take a wurin Allah ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد منه أن يكفروا به كاتي شر to ai mun gano da shi shine gunki wanda zai gaya ma magana wadda ba ta Allah ba ko Allah ya ce shin alamta ko ka leƙa ta ga ilal ladina yaz'umuna annahun amanu bima unzila ilayka su suna riya cewa sun yi imani da abin da aka ba annabi Muhammadu zaton su su musulmi ne wa ma unzila min qabli kuma suna riya sun yi imani da sauran littattafan baya wanda aka kawo sauran annabawa amma kuma matsalar yuriduna an yata hakamu ila suna so su rika kai hukuncin su zuwa ga tagut duk wanda kuka yi magana ta addini sai ya ce to yanzu a duba cikin buhari mana a gaya yake to ai buharin gunki ne da kun fara magana ya ce to mai akadari ai yayi wannan bayanin gunki ne ai wa qad umiru an yakfuru bi alhali an umarci mutane su ba su baya amma wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan mabida shi wa shaytan yana nan so yake ya badda su ya matsa gaya iyakar kokari to gumakan nan kashi nawa ne gunki kashi kashi kashi hudu ne kujeru ne ga sunan guda hudu duk wadda ka ɗauka ka ba wani bayan mai ita wanda ka ba ɗin gunki ne na farko ilahantaka Allah shi ne kawai abin bauta ba a bautawa kowa sai Allah kuma duk mutanen kirki sun yarda da haka shahidan zahu shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha la ilaha illa huwa al azizul hakim shahidan lahu Allah da kansa ya shaida la ilaha illa huwa ba wani abun bauta sai shi wani mala'ikatu mala'iku ma sun shaida babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah sai aka ce kai wa ulul ilmi qa'iman bil qisti masu ilimi ma ilimin addini na gaskiya sun shaida ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah saboda haka duk abun da ka bauta mawa bayan Allah sassaƙa shi aka ko ko dunkula shi aka yi da ƙasa bagiro ne ko tsamiya ce ko mine ne ka bauta mawa wannan abun gunki ne kujerar farko kenan ta ilahantaka to ta biyu kuma sai magana koyi wane ne ake koyi da shi a addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum laqad kana lakum bi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhir wa dhakara allah kaseera saboda haka a bangaren koyi kuma laqad kana lakum fi rasulillahi ko ka karanta iswatun hasanatun ko uswatun hasanatun duk ɗaya ne Allah ya ce manzon Allah shi kawai ake koyi da shi to saboda haka kujeran nan ta koyi kuma ta annabi muhammad ce duk wanda kai koyi da shi gunki ne in kai koyi da maliku ka gunka shi gunki ne wuri ka da kai koyi da shafi'i ko ahmad bin hanbali ko abu hanifa ko abdul qadiri ko shehu tijjani ko abubakar gumi ko mai tatsine ko ayatin lahi ko ibrahim inyasi alkaulaki duk wanda kai koyi da shi ka gunka shi baka da ta cewa wai Allah sai ka to bangaren sunan addini fa shi ma wannan kujera ta islam ce addinin da Allah ke an samu musulunci kawai inna dina inda lahi. inna dina inda lahi islam to sai kujerar suna na addini shine musulunci wannan kujerar ta musulunci ce kawai iddi addini inna dina inda lahi addini a wurin Allah al-islam musulunci kawai Da haka izala gunki ne ɗariƙa gunki ne alaƙato gunki ne shi'a gunki ne faiba gunki ne duk wani abu da ka danganta shi da sunan addinin ka wannan abu ka gunka shi kiristanci da yahudanci gumaka to sai kuma littahin da ake yin addini da shi إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى to menene zai gyara halayenka kai addinin Qur'ani shine Kiristi da shi ake yin addini kawai dan haka bayan littafin Allah alkur'ani kuma duk littafin da kace zaka ɗauka kai addini to gunki ne mu ɗauki bangaren hadisi kamar yadda muka faɗi Buhari ko muslim ko baihaqi ko turmuzi ko nasa'i ko duratun nasina ko bangaren fiqhu na ƙawa'idi akdari ishmawi iziya risala mudawwalatul kubra lil imam al-baihaqi ko tarihi durusu tarikh durusu tarikh ko tarihu tashri'il islami ko qisatul anbiya'i duk wani littafi da ka ɗauka za ka yi addini to a wurin Allah wannan gunki to amma da ka fara wannan magani sai a ce mm, mm, wannan fa ana tsoro kada wani bala'i ya same shi da ka fara wannan magana sai a ce to ai abin da ake tsorace mashi kada wani bala'i ya fara ba wa Allah ai an tsorata yahudu kafin wannan kalu yahudu قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء da hudi ya yi wuta wajen wa'azi kalu ya hudu suka ce ma ji na bayyana ba ka zama na da hujja suka ce wa ma nahnu bi tariki alihatina ba babu barin gumakan ka dan wannan surutu na suka ce wa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu amince maka ba suka ce in na qulu ba abinda muke gaya maka muna tsorace maka abinda muke tsoro illa ataraka ba'du alihatina bi surutu muna jin tsoron ali alihatina sashin gumakan mu su shafe ka da wata fitina muna tsoro kada a shanye maka ne shine Allah ya tambayi mutanen duniya yace alaysa Allahu bi kafin abda alaysa Allahu bi kafin abda wa yukhawwifunaka bil ladina min duni Allah ce shin alaysa Allahu bi kafin abda shi Allah bai ishi bawa ba amma gashi arna wa yukhawwifunaka bil ladina min duni suna tsorata ka da wani abu wanda ba Allah ba kai ka ja da ƙur'ani magana Allah baka ji tsoron bala'i ya faɗa ma ba sai dan na ja da mushi mushe kuma yanzu nan in na gama wa'azin nan nan take kawai shikenan zu sai na ji hannuna da kafata sun shanye na yi haka daga nan hannar da su ban warke ba wallahi tallahi ban na dama in ba qur'ani saboda Allah bai ce faɗin gumaka zai azama jinya ba kuma ko kai annabi ne kana iya jinya domin annabi ayyuba ya yi jinya wa ayyuba iznada wa ayyuba iznada rabbahu anni masar ya durru wa da arhamun rahimi to shi ma ayyuba shehun suka sanya mai hannu kuma yanzu sai na gama wa'azin nan na yanke jiki na faɗi na mutu to su waɗanda suka rubuta littattafan su masu mutu littattafan suka kashe su jahilun min wa ayyuba izna da rabbahu ka duba ayyuba bai kira ubangijinsa yace an nuna saniyar zurru cuta ta safe wa anta arhamur na kai in ana tara masu tausayi Allah kana gaban su roƙon Allah yake ya yaye mashi jinya cuta ta zabe shi saboda haka kada ka tsorata mu da cewa ai in muna wannan magana ba zai fada mana wani kuma shi abin da zai magana to ai matsalar su da suke kama suna su yi wa'azin su mana a to alga fata malam kama suna mu wanda mu muke koyi ba da qur'ani ba to ai cikin qur'anin muka ga kama suna wa qaruna wa fir'auna wa qaruna wa fir'auna wa hama to ka tare masa suna ba za mu kama suna ba mu da kuke koyi da qur'ani ga sunan da kimanta gani cikin qur'ani jiha suna sarraf aka ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana kuma suna raye aka yi magana ga su ake magana su da suka ce ba za a kama suna ba sai da fir'auna ya je gaban Musa ya ce wa ƙala Musa ya fir'aunu wa ƙala Musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ai nan gaba ma gida gida za mu dinga ma muna sallamo ma mu ce kai nan gaba gida gida za mu rika sallama mu ce ko a ƙur'ani wato ga Musa ya ce wa kala Musa ce ya Fir'auna ka kai Fir'auna mulki ya ce in yi rasulun rabbil alamina da haka tunda koyi muke da Qur'ani dole ka ji an kamo suna kuma ba mamaki ka ce to ai su mutanen nan da muke bi ai mutanen kirki ne yanzu irin ɗawainiyar da su shehuwa ne suka yi to ai shi a wurin Allah ko annabi kai koyi da shi wanda ba a ce kai koyi da shi ba kawa Allah ne yanzu mu Muhammadu za mu koyi da shi Isa iyaka mu imani da shi Musa iyaka mu imani da shi kuma annabawa suna da iyakan matsayinsu a wurin Allah ko annabi ka ba matsayin da ba Allah ya bashi shi ba sai Allah ya saka wuta a coci wa ake kira ne annabi Isa ake kira ba annabin Allah bane annabin Allah ne ko da mutanen da aka kira din mutanen kirki ne na yadda mutanen kirki ne ina Allah ya ce ai koyi da su وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ita tafiya mu ji inda za a kai su gashi dai sun rike Isa sun rike Uzairu amma bai bai ذلك قولهم بأفواههم يطاهون قول الذين كفروا من قبل ita tafiya mu yadda za a ta kaya adalahum Allahu an yubakun to jifa Uzairu da Isa suka rike kuma Allah ya tsire musu albarka saboda rikon da sukayi bai bai suka rike da haka wanda ka riƙe ko mutumin kirki ne to ina Allah ya ce a yi koyi da shi sai da aya mu Muhammadu Allah ya ce a yi koyi da shi shi muka riƙe kam kam. Sakalatul Yahudu Uzairu Budullahi. yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalat nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce kuma isa dan Allah ne sai aka ce zalika qawluhum bi afwahihim wannan magana suce da bakunan su dama yubahuna qawla alladhina kafaru min qablu magana kafirai ta yi kama da juna tun kafin yau sai Allah ce qatalahumullahu Allah ya tsire masu albarka Allah yi kuna ta yaya suke kirkirowa Allah ƙarya kaji wanda ya riƙe isa da wanda ya rike uzairu da yake sun rike ba yadda Allah ya ce ba wutar za su balle kai yanzu dan ka rike wani shehi ka ce ba za a yi magana akan ka ba kuma ka san hujjar jahili shi hujjar jahili ca bai kungiyar nan daga nan har makka ita ake madina ma ita ake a ba ƙarya yake ba a batta ma makka ita ake yi madina ita ake yi ina ayar da ta ce ai da makka ko madina cikin ƙur'ani ga tambaya tambaya ita ce wa ya kori annabi daga makka ya koma madina ba mutanen makka ba ne larabawan to da ya da suka kori annabi sata ya masu ko matansu ya nema suka kore akan qur'anin ne ai to dan an yi abu a makka yanzu ka mana barazana da makka tun kafin ka zo duniya aka gaya mana su larabawan ba mutanen arziki bane wasu daga cikin su al'arabu ashaddu kubran al'arabu ashaddu kubra wa nifaqan wa azdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli to mutanen da suka kore annabin sai da suka ga abun mai kyau ne suka yi ta narama Allah ce al'arabu a shaddu kufran wani fara larabawa sun fi kowa kafirci da munafurci su kori annabin ba za a yi magana kansu ba to ba mamaki kuma ka ce to ai madina nan suka rungumi annabi hannu bibi to har madina inda aka kori annabi daga maka ya tare can ai mun ga ana wannan kungiyar tamu to qur'anin tun annabin na raye aka gaya masa cikin madinan munafukai na nan tunjin wa min man haula kum min al wa min man haula kum min al arabi munafiqun wa min ahli al madina Allah yace wa min man haula kum min al arabi waɗanda ke daga cikin waɗanda ke geyinku na larabawa munafiquna akwai munafukai sai aka ce wa min ahalin madina daga mutanen garin ma nan madina akwai munafukai amma su na garin ha maradu ala libaqi la ta'lamu aka ce su na garin ka san munafukin gari shi maradu sun goge ala nifaqi akan munafurci la ta'lamu ba ka sani su gobe da kuma da sai ce kai aje an dade ana kuma ai muna nan wuri kusa da wajen munafuka kuma in wayewa ce kake tunani wai makka da madina ai suna da wayewa tuntuni to ala gafata malam in dai magana addini ce magana wayo da kake magana dan Allah jama'a wa ke yin jirgin sama wanda ya kai ya jirgin sama bai da basira wanda ya waya da kake bugawa a magana bai da basira ya yi kumbo bai da basira ya yi kwamfuta uwa uba yana da basira ko bai da ita to amma zai kunna kendir ya zo yana ma kendir din sujada yana cewa ya taimake shi ana magana addini wayan ka bai ko ko bature bai wannan dan haka kakkai man la'akari da magana ka ce ai wayewa makka ma suna wannan abu ko ka ce ai wannan abun an daɗe tun kakannin kakannu Allah gafa na malam giya ba ta dade ana shan ta ba shekara ta nawa daga aka fara giya yi tsaro na ka anil kamar dade wata ta sa ta zama halak to dan dariƙa ta dade ya ki zama kafir dan shi a ko Izana ta dade ya ki zama kafir da haka mu ƙur'ani muka suna kuma sai wanda ya yi ma duk wanda ya yi ma samana amma mu sunan mu musulmi addinin mu kuma ƙur'ani kuma ba mu yadda da kowane suna ba sai musulunci ba mu yadda kuma da kowane littafi ba sai Alƙur'ani. amma suna kai in kaga ƙur'anin nan da muka ce sai shi in shi ne sunan shi mai tatsi a wurinka ya yi ita yi in shi ne kai ganinka suna ne kada ƙato ya rage wurinka duk da yadda ka ɗauki ƙur'ani ita yi kawai kada ka hasa kawai kuma hujja kawai muke magana da ita babu magana tashin hankali ba mu zo da niyyar mu zagi wani ba tun da muke wa'azin nan kaji an zagi wani ne kaji an zagi wani bayani ne kuma dole a kira sunanka a yi bayani in kaɓar da mutane domin nan gaba in kuka yi haƙuri ku biyo mu nan gaba za ka ji yadda annabawan kowa ya yi zamani da irin gunkin shi saboda haka kowane lokaci da kalan guma kai ne mu ga namu muna magana kansu waɗanda kuma suka gabace mu za ka ji su kuma annabawan baya da sauran jama'a baya za ka ji su kuma waɗanne gumaka suka yi fama da su shugabanmu da muke koyi da shi annabi muhammadu shi ma nan gaba za ka ji wani gunki waɗanne gumaka ya fama da su mu dai haƙuri a biyo mu kaɗan ɗaya bayan ɗaya. kuma kai mai wa'azi shirya ma abu haka in dai kace za ka yi wa'azi dan Allah sai ka shirya ma abu kuma na farko kai mai wa'azi matsayinka bai wuce a zage ka gaba da gaba kai mai wa'azi matsayinka bai wuce a kulle ka ba ko kai waye kai mai wa'azi matsayinka bai wuce a kashe ka ba ko kai waye saboda wai dan ya nuna an kama ka an je an halakar da kai an kashe ka ba shi nuna baka da gaskiya ba annabawa nawa aka kashe innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas ba kashe annabawa ba to da haka kai mai wa'azi inda zaka yi dan Allah sai ka shirya ma dauri da zagi da kisa in ka shirya ma wannan sai ka ci gaba da bugawa kuma ya al'umma kai ranka ya daɗe hattara abinda muke so da kai kada ka goce an toka da buhun bala'i sama kakka goce misra abin da ake gocewa ne kakka goce iccen da ya toka da wannan bala'i na farko kai dai ba addini ka sani ba boko kai ƙarshenta ba ka san littattafan addinin musulunci ba a'a littafin da aka danganta zuwa ga musulunci kasan adadin su kasan nawa ne baka sani ba shin alƙur'ani muka ce don haka idan wasu suka je suka ƙulla sharri suna kai mana ana mana shari ana kamawa ana ɗaurewa to mu kana iya kamawa ka ɗaure ka kashe amma bala'in da zai faɗo maka shi ake duba maka waɗanda za su zo su ɗugun nagin ninka su ce ma kaza su ce kaza in kana da hankali magana addini ce kakka sa bakinka tunda a cikin constitution ɗinka an ce an ba kowa yanci addininsa wani ya ce annabi isa dan allah ne wani ya ce maryam allah ce wani ya bauta ma kendir ni kuma na zo na ce littahin allah allah ta mana ce ni kuma ban da yanci balle wannan gwamnati ta yanzu gwamnatin siyasa wadda bambancin ta da gwamnatin mawalki kaɗan ne gwamnatin siyasa ce ba dan bambancin da gwamnatin mafarki gwamnatin mafarki ce za ka kwanta cikin mafarki kai ne sarki kai ne kaza ga wannan kuɗi sai ka tashi kaga iska ne kuma kai a gwamnati ka aina san kana neman barayi ko ba a neman barayi a kama su to su masu wannan littattafan sun halatta sate sun ce ba komi kuma gashi a littafin zamu karanta sata dai wannan to a saurara sata da ake magana sun halatta ba sun haramta ba sun halatta sate yanzu a sallah akwai abin da za a yi sai a ce kai kabli ko in kai sallah a ce in kai kaza ba a ji za kai to malaman a littafin sai suka ce a cikin littafin suka ce cikin sallah kana cikin sallah in ka sa hannu ka sato kuɗin wani suka ce sallar ka tana nan <laughs> eh, duk da ka je ka diba cikin akadari akadari kuma wannan akadari wannan abun banza akadari wannan da ke gidanka ka je ka diba babun fi sahawi ya ce wa man salla bi haririn au zahabin au saraka fi salati أو nazara محرما فهو عاسن وصلاته صحيحة salatuhu الله don Allah ka je ka diba cikin akdari a cikin babun fisawi yace man haririn wanda ya salla da alhariri ko kuma zinare sarak sarati sarati ko kuma ya sata a cikin sallah au nazara muharraman ko kuma ka kalli wata mata ka kare kai ta kallon mace kallo irin na sha'awa kuma muharramarka a cikin sallah sai aka ce wa salatuhu sahihatun wannan sallar shi tana nan to don Allah suka ce mai sabo ne amma sallar shi nan to don Allah a Qur'ani menene suffan masallaci kada bahal kada ablahal mu'minun ne suffa alladhina hum bi salatihim khashi'un ya baka ma'arifar yace kad aflahal mu'minun Hakika masu imani sun samu cin nasara to me su fasu allazinahum fi salatihim khashi'un su ne a cikin sallar su suke jin tsoron Allah sata tsoron Allah ce to in ba tsoron Allah in kai sallar ba sallar aka ce to sai kuma cikin sallai sai kai sata to ai shi yasa sai kaga an saci abin ga takalmi a masallaci ai malaman suka ce ba komi sai kaga an sace ma waya a masallaci a littafi aka gani mai mai abin sallah shi na nan amma kuma wanda ya ce sai qur'ani shi kuma sai aka ce kafiri bai da sallah wannan duk abin da ya Allah bai so kuma ba mamaki in ka je ka tada dan salaf sai ya ce maka ai wannan akadari ne fiqhu ne ai ba hadisi ne magana ba to duba cikin hadisi mana aka shi hadisi ma bai tsaya a sati kadai ba hada zina yace yace wa in sara wa in zana wa in saraka ala ragami an fi abi zarri gifar yace ko mutum yayi zina ya mutu yana zina yana sata to lahira zai je aljanna lafiya kalau ji hadisi yace ko yana shan giya in in dai yana sallata ba ko yayi zina ko yayi sata a hadisi kuma to me yasa haka ga ana sata kudin gwamnati zaka ga musulmi ya hau gwamna ne ko ciyama ko wani abu ya sace kuɗin gwamnati ai an halatta masa ne kuma gashi ana ta yaƙi da rashawa da cin hanci in gaskiya efcc suke yi ai ga waɗanda suka halatta sace kamata ai duk su kama yan littafi in dai efcc za ta yi aiki duk wanda ya karanta wani littafi bayan qur'ani a kamo shi ai ga su suka halatta sace aiki to sai ka ga malaman yanzu gashi shi yasa malaman suke tahiya maka su rika ansa kuɗin hadaya na alhazai ai baka ga ana gurub ba kawai ka gama aikin hajji sai wani ya zo ya ce ku kawo kuɗin hadaya ku duk sai an shi kuɗin hadaya gaba ɗaya malamin da ya dawo ya canza mu gidansa binti ya sai zagon mota sai kuma wata shekara saboda haka shi yasa cin hanci yayi yawa don littattafai su ne bala'i a duniya a kasashen duk da kaga ana yaƙe-yaƙe ta dalilin littattafan nan ne su suka raba kan jama'a saboda a musulunci duk wanda ya liƙa kanshi da musulunci ba wanda bai aiki da ƙur'ani sai dai ya haɗa ƙur'anin da wani abu amma duk littafin da ka sani akwai ƙungiyar da bata yarda da shi ba amma ta yarda da wani kuma duk ƙungiyoyin nan ai ga annabawa Allah ya kawo mana cikin ƙur'ani in ka kafa kungiya yanzu cikin annabawan nan da wani annabi kai koyi muna da annabi nuhu muna da adamu muna da annabi hudu salihu shu'aibu ibrahima isma'ila ishaq yaqub yusuf yunus ayyuba zakariya yahya dauda suleiman musa haruna lulu uzairu ali sa'ad zulkifil ilyas idris isa muhammad sallallahu alaihi wasallama annabawa 26 cikin su wane ne kai koyi da shi da ka kafa kungiya ko to ga salihan bayi waɗanda malaman sun ce ba annabawa bane kamar imrana da kuma da ta zalkar ne zaidu maryam cikin waɗannan su kuma da wani kai koyi duk wani mutum da ya ce zai yi addini dole sai addinin da alkur'ani ya zo da shi saboda ai ba a san da addinin ba sai da qur'ani ya zo ko ba haka aka ce ba wa in kunta min qablihi wa in kunta min qablihi lamin al sai aka ce to wa in kunta min qablihi kafin zuwan qur'ani muhammad kai kan kanka laminal gafiri ne kana daga cikin daga falallun baka san gabas ba balle yamma har ka addini ba abun da ka sani mi ya wayar ma annabi da kai ya zama manzo ya gagari duniya kuma maraya ne ga uwa da uba amma ya gagari masu uwa da uba saboda haka ya al'umma mujirman bayi kafin mu mu zo Allah ya ta jera su ana ta magana su cikin alkur'ani idan ka diba an magana fir'auna an yi magana hamana an yi magana wa an yi magana samiri an yi jaluta an yi abilahadi an yi azara gumaka kuma da muke magana kan gumakan zamani to annabawa ma sun yi jidali da gumakan zamaninsu an yi jidali da wuddan an ya rusa ya uka nasara ba'alu bahira sa'iba wasila ha ajilan lata da uzza da malata ga gumakan zamanin musa shi musa irin gwagwarmayar da yi annabi musa da allah ya kira shi sai munajati قال فإنا قد فتنا قومك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين to don Allah al'umma ku saurara ku ji jidalin da Musa yayi da gumakan zamanin shi saboda haka zamu bi annabawan nan ɗaya bayan ɗaya ka ji kowane annabi irin gwagwarmayar da yake da gumakan ƙala sai Allah ce fa inna qarfatan na qaumaka min ba'alika haqiqa mun fitini mutanenka bayan tahowarka nan wajen munajati wa adallahum samiriyu samiriyu ya ɓadda. su an ɓoye suna mai kuma shi samiriyun malami ne fa duk malamin duniya ya san samiriyu malami ne don haka yanzu idan mutum ya ɓadda jama'a ko ni ne na ɓadda mutane dole a faɗi sunana a cewa a ballahun ɗan masussuka in shehu tijjani ya ɓadda wa a shehu tijjani wa a ibrahim kaulaha wa a ballahun ayatul kwamaini duk wanda ya ɓadda a faɗi sunansa daidai ne kuma duk lalacewa irin ta fir'auna shi fa fir'auna bai yadda da mutane yake yi ba wannan shi ya nuna mana malaman ba ranar da za su fito su ce to jama'a ku yi hakuri da can ɓadda ku muke yi ba ranar da za su faɗi saboda fir'auna duk irin bala'in shi ya ce shi ne Allah ya ce komi amma bai yadda da mutane yake ba saboda haka ya fito ya lacca ya ce qala fir'aunu ma urikum illa ma ara qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad qala fir'aunu fir'auna ya ce ma urikum illa ma ara ba ku da wani ra'ayi sai nawa shine ma urikum ban gwada muku komi illa ma ara sai abun da gaskiya nake gaya maku wa ma ahadikum illa sabilar rashad bai shiryar da ku komi sai sabilar rashad hanya shiryayya ita nake nuna ka ji wata kauna to shi yasa su ma malaman yanzu duk halakan nan cewa suke wannan shine daidai Allah ka wani wuri ya karyata fir'auna ce wa ma amru fir'auna wa ma amru fir'auna illa bi rashid wa ma amru fir'auna bi rashid Allah ce wa ma amru fir'auna birashi. rashidi umarnin fir'auna ba shiriya bane da can yace wai shiriya yake ba mutane Allah ya ce wa ma amru fir'auna da gashi. to ya za a yi ba shirya ba da kiyama to yi zai faru ya kadumu ya kadumu qaumahu ya mal amadi ba da nar ranar kiyama fir'auna ya kadumu qaumahu yawmal qiyama zai gabaci mutanen shi ranar tashin alkiyama yana gaba suna biye ana tafiya fa aura da na sai ya ribza da su wuta kawai magana ta kare kuma duk da haka shin malaman littattafan nan ba cewa suke addini ba ne to shi ma fir'auna ta yi wannan abun addini ne mm. fir'auna ta yi addini ne wa qala fir'aunu zaruni aqtul wa qala fir'aunu zaruni aka zaruni aqtul musa wal yadu rabbahu inni akabu an yubaddila dinakum wa an yuzhira bil ardi dan Allah dan annabi saurari fir'auna wa qala fir'auna fir'auna yace zaruni ku banni aqtul musa in je in kashe musa wal yadu rabbahu yaje ya kira Allah nasa yace abinda nake tsoro abinda yasa nace muku zan kashe musa ga dalilin fir'auna ya ce inni a kafu an yi baddila dinakum ina jin tsoro kai canza muku addini wa an yi zikira fil da ya bayyana banna a bayan kasa shi ke tsorace mu <laughs> to yanzu malaman nan dan Allah mine ne bambancin kenan su ba yanzu cewa suke wannan abun da muke yi ba addini bane wai za mu canza addini a wurin su su wancan kuma shine addini to fir'auna ba haka yace kuma ka san wani abu su malaman can cikin zuciyarsu sun san gaskiya ne saboda in ka ce qur'ani ƙarya ne sai su ce ba ce ba to a wannan aqida fir'auna ce shi ma can cikin zuciyarsa wajahadu bihi wasta waja wajahadu biha an anfusuhum dulman wa ulwa ka duba mana bangur ka baka ana ajibatu mufsidin to wajahadu biha fir'auna ya yi jayayya da abinda aka zo mashi waɗannan hujjoji kwana tara duk abin da musa ya zo da shi fir'auna fir'auna ya yarda can cikin zuciyar shi amma ga zahiri ne wastaiqanatha anfusuhum zulman wa amma cikin ran shi ya san abun gaskiya ne ya ƙi abun ne kawai ya yi jayayya saboda zalunci da girman kai kawai idan haka su ma malamai sun san ƙur'ani gaskiya ne amma magana su ce gaskiya ne gaba da gaba suna iya faɗin ƙur'ani gaskiya ne amma suna iya cewa amma ba a iya gane shi ne sai an bi ta ɓangaren kasan wani lissafi da ake sai a ce in ka diba hukunci baka gan shi cikin ƙur'ani ba to dawo cikin hadisi in ka diba baka gan shi hadisi ba kuma sai ka dawo to wane ne babba kenan kamar yanzu in ce ne to wannan karhin da mota ka gaskiya ka diba nan dutsen ma in baka same shi ba daga nan sai dai ka je ka tsana in ba shi ka tsana daga nan kuma sai dai in ka je kano to ya nuna ina ne babba kenan to kaga yanzu ta bayan hage sun ma dubara baka gane ba sun nuna fikimun nan shine gaba amma kai ba lalle ka gane ba dan haka in mutane suka bada in aka ce zalla ya bace a zalla kuma fa ya batar dalla ya bace a dalla fa ya ɓatar. to akwai iliyasa shi ma iliyasa ya yi zamani da kalar gunki shi sunan gunkin ba'al Iliyasa suna ta bugawa aka ce wa inna Iliyasa. Wa inna Iliyasa lamin al ya Yaya. In qala li qaumihi ala tattaqun. Gaba. Atad'una ba قليلا وتذرون أحسن الخالقين to yanzu zamanin Iliyasa shi shi da ya zo ya faɗi Fir'auna to ai ba zamanin su ɗaya ba da haka shi ba'alan ne shi ya damai to shi kuma can Musa ji ya faɗi ba'alu to mu ma yanzu kuma kan zamanin mu dole mu bayanin su saboda a wannan lokacin muke nasu sun suka dame mu to yanzu na zo in kama cewa duk wanda ya bi samiriyu kafiri ne to ina samiriyu a tun ga kana magana kuma kana wai magana kaza shi yasa aka ce wa'azin sunan shi gumakan zamani shine aka ce wa inna iliyasa lalle iliyasa lamin al-mursalin yana cikin ma'aika da Allah ya na shi Allah ne kai kuma malaman nan ya nada su ba magana su iz qala li qaumihi ala tattaqun yace wa mutanen su shin yanzu ba ku ji tsoron Allah ba a tadakuna ba'alan yanzu kun kira ba'alu ku bauta mashi ku bar Allah Nuhu shi ma yayi zamani da nasa wa qala rabbi وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا كاجي suke yin bayani suna cewa la tazarunna alihatakum kar ku bar gumakanku kar ku yadda ku sake a raba ku da gumakanku wala tazarunna wuddan kar ku yadda ku bar wuddan wala suwa'an kar ku yadda ku bar suwa'a wala ya gusa kar ku bai ya gusa ya ƙuƙa ma kar ku bashi wa nasara kar ku yadda ku basu kuma sai Allah ya ce su waɗannan gumakan su ba na sassaƙa ne a aji a'a su gumaka ne na mutane ayar gaba ta cewa ƙadami wa qadadallu kaseera shi yasa na tambaye ka in ka san larabci ka san bambancin balla da a balla in aka ce balla ya ɓace adalla ya batar in aka ce dallu wa adallu Kuli ya ahlal kitabi ja irin ayat su inda jam'i yake qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la ta qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa wa la tattabi'u ahwa qaumin qatalu min qabl wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil kaji sai aka ce wa adallu kasiran wa dallu an sawa sabil da haka in an ce adallu sun yi mi sun batar to shine sai aka ce su ya busa din nan da ya kuka da nasara din nan wa qad adallu kasiran sun bar da mutane da yawa da haka ashe gumaka ne irin masu magana irin na zamanin mu kenan malamai ne ta sun da mutane da yawa saboda haka shi kuma ta mutumin kirki da ya zo yana bugawa wa ya rika kira jaluta ya kira saboda da shi ya zamani wannan ma barazu jaluta wannan ma barazu li jaluta wa junudihi qalu rabbana burj alaina saburan wa sabbit qadamana wansurna alal qawmil kafirin to kaji shi kuma kaluta da ya zamani da ya zo jaluta ya rika kira saboda shine gunkin zamanin shi bai bari ba sai da aka yi tala dawudu tala dawudu jalu suka ce wani ya kashe wani suka yi ko ko ba su yalla sharri ba ko ba koya muku shi a kulliya ba aka ce wai wani ne bai san ƙa'idar larabci ba shine da aka ce tala dawudu jaluta wani ya kashe wani cikin su ba jahili an ce za ka leƙa larabcin don kai ɗin kada ka daina hankali tala dawudu jaluta jaluta shine mi shine maf'ulun bihi ina fa'ili daudu ina fi'ili kuma qatala algafata to ibrahima kuma a ƙa'ida Allah gunki ko ubanka ne kira suna ne ibrahima ya zo ya tadda azara azaran gunki ne da ya zo bayani ya dalla dalla wa in kala ibrahimu li abihi azara. wa in kala ibrahimu li abihi azara A atadakimu asna amana liha to zo ka kare ma azara mana da ka ce ba kiran suna ga yadda ƙur'ani wa iz qala ibrahimu li abihi azara abinda Allah bai ce ba ka zo ka kama batala kana wulakanta mutane da zagi da habaici da zambo Shi ne ba a yadda ba amma ga ya musu gaskiyar magana in ba haka ba lahira kai ma ka gama wa'azin ka tunuta kuma inda za ka gane gunka mutanen akai mu koma baya kaɗai in yi tariya zamanin fir'auna inda za ka gane gunka shi akai gunki ne ai in suka tashi abu cewa suke yi da ƙarfin fir'auna kamar yadda za ka ce bi izinin lahi fa alqaw hibalahum wa isiyahum fa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu wa qalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun da suka tashi jewa abinda za su jewa sai suka yi wa qalu bi izzati fir'auna kamar ka ce bi izinin lahi su suka ce da buwaye fir'auna mu za mu yi rinjaye to yanzu ba a zowa a ce shehu tijani to ga yaman kamar da kirista ce ne jesus shi kuma to shi kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma akwai gunkin gumakan da ya zamani da su da ya zo kiraye karare ce afara aitu afara aitu lada walun zaya mm. wa mana dan salisa da da ya zo ya kira sunan su karara ba wani kewaye kewaye ce afara aitu lata wal uzza mm. ko kun ga lata da uzza wa manata salisa da ukura da manata na uku ya ce duka arna ne gumakai ne ka kubota kuma ƙur'ani yana nuna mana bayan wannan ƙur'ani in ka ɗiga ɗigon ba da sunan addini a wurin allah kai shaiɗa ne ko babu ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khudwati shaytan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la tattabi'u khudwati shaytan kada ku yadda ku bi zanen shaytan dan Allah ne ne khudwat kaka ce hudu ba dan ba a ce khudbatun ba mine ne haɗin jam'in shi hudu ko ba haka ba to na tattabi hudu wato shaɗan zanen shaɗan da an rubuta wani abu wanda ba na Allah ba da sunan addini shi wanda ya yi shaɗa ne ba mamaki ka ce ai shi shaɗan in ka ji an ce shaɗan ai aljani kenan kai ne ka san haka amma shi Allah ta yi allazi waswisu allazi waswisu bi sudurin nas min aljinnati wan nas allazi waswisu fi sudurin nas sai aka ce min aljinnati wan nas cikin aljanu akwai shedanu cikin mutane ma ko ba haka ba to ai tunda aka yi magana ce aka yi ai minal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukrufal qawli zura aka ce ko ba haka ba saboda haka malamai kamar yadda mai risala dazu ya bayani cewa duk abun da Allah ya nuna in ya ce a bauta mashi ko ai wani abu a kan shi na ibada in kai ba kai laifi ba Allah ne ya kira saboda Allah safa da marwa ba duwatsu ne duwatsu ne da Allah ya ce in an je ibada ne ba a zuwa to yanzu arafa din ba dutsi ba ne da Allah ya ce a je ai zuwa ake dan haka kuma malamai yanzu babu sunan safa a qur'ani inna safa wal marwata duwatsu ne to tun mu tun da ba a kira shi ba ai dole hakura ga dutsi an kira shi ga ka'aba an kira ta kuma Allah ya kira abubuwa cikin Qur'ani da yawa kuma duk abin da Allah ya kira din nan wanda ya ce a je wurin su ayi ibada zuwa muke mun je Arafa mun je Safa mun je Marwa mun je dutsen nan na Ka'aba ga muqamu Ibrahima duk mun je wuri ne na ibada Allah ya yarda ba mu musu ba saboda Allah ne ya faɗi akwai abin da kuma Allah ya kira bai ce abota mashi ba duk mun yarda da wannan kira ku malamai hakuri za ku yi tun da Allah bai kira ku ba. Amma ka cikin Alƙur'ani tururuwa fa wannan Allah ya kira ta cikin Ƙur'ani. Amma ga shirin ka ba kira shi ba. Qalat namlatun. Alat namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa dunudu. Jama'a qalat namlatun menene ya faɗa? Tururuwa ta ce kada hadisi ne cikin qur'ani kuma mun yadda Allah ya faɗi qalat latin tururuwa ta ce saboda Allah ne ya fara amma duk wani shehi in yace kada ba za mu yadda ba saboda Allah bai kawo hikaya shi ba ko ba haka ba aljani ma Allah ya kira shi a Qur'ani kuma mun yadda ala ibritun min aljin ala ibritun min aljin ana atika bi qabla an taquma min maqamik kaji ifritu Allah ce qala ifritun ifritu Allah ya kira cikin Qur'ani kuma mun yadda kai ka duba gizo-gizo wannan gizo-gizo shine ka san in kai gida kai masa fenti ciki za ka shiga to shi kuma gizo-gizo saboda tsabar rauni idan ya yi gidan dan rishin basira shi bai shiga gidan sai dai ya zo ya gidan ruha amma Allah ya kira shi cikin Qur'ani wa inna awhana al-buyuti wa inna awhana al-buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun ana gafarta malan gashi Allah ya kira gizo-gizo cikin Qur'ani kuma babu shekunan nan haka sai hakuri kuda wannan da ka gan shi ka gan shi da yanzu na ka ga kuda nan wuri to akwai shi cikin kuda ka gan shi ko ba ku kuda ba a'a innal ladina tad'una min dunillahi innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wa law yajma'u la kadiba zubab kuda kenan Allah ya kira su cikin Qur'ani kuma mun yarda ba kira shehu ba fara fara fara Allah ya kira ta cikin Qur'ani amma ba sunan shehu fa arsalna alaihim tufana fa arsalna alaihim tufana wal jarada ya isa wani jarada ga fara cikin Qur'ani sai kwalkwata ni wal kummala wal kummala kwalkwata wannan gata Allah ya faɗe ta cikin Qur'ani amma shehu nan ba sunan ko guda wanda fadi'a wanda ba sai kwaɗo shi cikin ƙura'ani Allah ya faɗi shi kwaɗo fa kai duk ciki ai ba wanda ya kai kankanta sauro to sauro ma Allah ya faɗi cikin Qur'ani inna Allah la yastahi inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kaji inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma kowane iri ne ni ta'fidil illa aka ce tan samuro ne samuro ma ga cikin ƙur'ani amma duk darajar malaman nan sun rawa ne sun rawa ne sun rawa ne ɗaya dai za iya kashe su ba su cikin ga kudan zuma Allah wahayi ya yi mashi yau da shehun kure Allah ce ya bai wahayi da mun kuri to wahayi malamai sun ce wani wahayin ilham ba ruwan mu da wani magana wahayin ilham Allah ta yi wa aw harabuka ila wa an takri min aljibal wa aw harabuka ila hali Allah ya yi ma zuma wahayi yan saboda Allah inda Allah ce wa auha rabbuka ila malikin in muka ce ƙarya ne mun yan mutane yasa ba ruwan mu da maza ba ko maliki ko shafi ko waye ba ruwan mu mu annabi Muhammadu ke kai tsuntsu wannan da ke tashi huda huda sai da aka kira sunansa wata faqada tsaira wata faqada tsaira ba qala mali la aranu hudu ka ji alhuda huda tsuntsu ne amma ga ya cikin qur'ani Allah ya kira shi kai maciji in ka ganshi ba rugawa za kai ba ga ya cikin qur'ani qala haya mu ana ala haya mu musa hmm. fa ha fa idha hiya hayatun tasi'a ka ji fa ha fa idha hiya hayatun macijiya ga ta cikin qur'ani Allah ya kira ta amma malamin ku saboda haka ayan mu ta ƙarshe da za mu karanta musulmi mu kaɗa kunnuwa mu ji ayar da za mu karanta ta ƙarshe walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma nabi bihi kana khairan lahum wa ashadda tasbita ce kai mutane walau annahum da dai su mutane fa'alu ma yu'azuna bihi sun aikata abin da aka yi masu wa'azi da shi lakana khairan lahum da ya kasance alkhairi a gare su wa ashadda tasbitan da ya fi tabbatu addini a wurin su sannan gaba wa la hadaina hum siratan mustaqima Allah ya ce wa hadaina hum siratan mustaqiman da Allah ya shirye da su titi mai kake walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khairan lahum wa ashadda tasbitan wa idhan la'atainahum min ladunna ajran aziman Allah ya ce da mun ba su wata lada babba daga wurin mu sannan da mun shiryar da su hanya mi ya al'umma Allah ka taimake mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana dukkanin kurakuran mu al'umma muna da sanarwa ta game da wa'azozi akwai wani babban samu da muka yi kwanan nan wani bawan Allah a Zamfara state ya ji wa'azi ta hanyar kasar ya ce kai duk shirmin nan ya yada shi ya koma qur'ani ta kasar ya ji mu ya ce sai ya gano inda muke yana da aboki kaduna ya buga mashi suka yi mahaɗa nan yau kwana uku suka ce ya ce yana da aure goma ga wata aka sa aure goma ga watan mi maulidi ya ce toran na za a wazi muka ce toran na muna da wa'azi ba kiyawa ya ce to shi zai ba da 'ya'yan guda biyu ne don haka yana so mu sa rana auren radda muke so ya fasa waccan sa rana ta shi muka ce to mun sa shi sha biyu ga wata ya ce to bari ya buga ma waɗanda zai ba nan take ci gaba da buga waya don haka mu muka sa a auren kuma ba mu san ƴaƴan ba saboda Qur'ani shi yasa ranar da za a je wa'azin nan sha nawa ga wata sha biyu ga watan maulidi kenan rabi awal ko watan da zai tsaya dan Allah muna so a yi baici bawan Allah muka ce to ai ka gaya ma hukumar garin ku ce ai mu ne hukumai saboda haka zurmi lokal gamin ne a Zamfara duk wani wanda yake mabiyi dan uwa abokan akwai irin su malam musa katsina ba mu cire masu hula baran nan da su malam runka malam sani runka da kuma mai risala ko ina ka kiran nan ba a cire ma hula ba yan uwa da irin su malam abubakar na hambalawa ran nan a je a baici zulmi lokar gamin za a je da ikon Allah ya ruwan Qur'ani a wurin ya al'umma za mu ba malam ya yi mana ina muke da karatu yawa sai karatunmu na talata katsina ranar talata wa'azi ka tsina malam musa musa alhaji mala an gane dan alhaji zakariya jagoran makiyayin jami'in allah na najeriya gaba da da ikon allah matarsa ce ta yi in allah da zamu je wa'azi ranar talata ka tsina karatun hain gada ranar litinin ji ba Allah saka da alheri litinin wannan litinin eh, ya tsamiya ya tsamiya tsamiya ya tsamiya kankara kankara